والصلاة والسلام الأكرمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ba dalilai waɗanda suke kawo saɓanin malama a cikin matsaloli na addini ya ce dalili na tara sababin tasiri itiqaduhu anna al-haditha mu'arabun bima yadullu ala dha'fihi aw nafsihi aw ta'wilihi in kana qadilan lit-ta'wil bima yasluhu an yakuna mu'ariban lil-ittifaq ذكر آية أو حديث آخر أو مثل بما أولا دليل نكرة yake itikadu ko ai al-bukhari shi wanda ya saba da kuma da cewa annal haditha cewa hadisin da kai ka kawo kake kafa hujja da shi mu'arabun bima yadullu ala wa'ati ai ya shi karo da wani dalili da yake nuna raunin abin da ka kawo au nasihi ko kuma akwai wani abin da ya shafe wannan hadisi wanda kila kai wa san shi ba annasu shine uh, rafu hukmin shar'iyyin bi khitabin shar'iyyin mithluhu mutarafin anhu shine annasu ma'ana a shafe wani hukunci na shari'a da wani hukunci na shari'a wanda yake kwatankwacinsa wanda ya zo daga baya ya yi jinkiri ma'ana hukunci na biyu ya shafe na farko wannan shi ne annas annas ko kuma ya zuzu shar'an wa a shari'ance a hankalce ya halatta a samu shafe abu da maya wani abu gurbinsa wannan shi ne maganar lokacin malamai duka a himmatul arba'a da sauran manya-manyan magabata sun taba akan jawazu ko innasi shar'an wa ahlan yahudawa ne kawai a cikin bangarori suka taba a kan ba daga cikin waɗanda kuma suke dangantaka da musulunci wasu ke danganta kansu da musulunci kamar yan shiwa su ne suka a kan cewa babu nasa a cikin alkur'ani ko kuma ma a shari'a ta bada ba ma dai annasu ja'izun shar'an wa aklan wa kalwata ya auku kuma ya halatta ya auku din a hankali ko kuma a shari'a da Allah madaukakin sarki ya bayyana nasi a cikin littafinsa Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alka shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi shaytan fayansakhu Allahu ma ayyar shaytan ay yarfa'u Allahu ma sun mayu thumma yuqimu Allahu ayatihi haka da Allah madaukakin sarki ya ce ma nan sa a ayatin aw nusiha na'ti bi khairin a aw haka nan Allah madaukakin sarki ya ce hadha kitabuna yamliku alaykum bil haqqi inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun haka akwai nasu a shari'a musamman ita ayar bakara ita ta nuna shi karara to amma nan min ayatin aw nusiha nafti bi khairin minha aw mithliha saboda haka annasu wannan abu ne da babu gobanto a cikin sa da ko wannan shi ake kira annas huwa rafu hukmin shar'iyyin bi hukmin shar'iyyin mithli mutarafin anhu shi ya dauke wani hukuncin shari'a da wani hukuncin shari'a wanda yake kwatan sa amma wanda ya zo baya da shi ma'ana wanda ya zo daga baya ya shafi na farko na farkon ana kiran shi al-mansur wanda aka shafi wanda kuma ya shafe din ana kira shi annasihu gane ko ana kira shi annasihu au ta'awilu ko kuma ya ce a dalilin da ka kawo yana iya daukan al-ma'ana al-awwal gane ko at-ta'awil ma'anar shi a asali shine ka bada fassarar abu ko bayanin abu shine ma'anar ta'awil shi ne ma'anar shi a asali a wajen magabata daga baya kuma aka samu wata ma'ana daban da take nuna wani ma'ana na ta'awili Allah madaukakin sarki yana cewa wala ya ka bi mathalin na ka bil haqqi wa ahsana wa ahsana tafsira ai ta'awila ma'ana bayan ana maganan bayani gane ko yana zuwa da ma'anoni daban-daban yana zuwa da ma'ana na wato eh, fassara mafarki ko bayanin wani ilmi na yadda Allah ya gaya ya faɗa a kan annabi Yusuf da cewa eh, wa yu'allimuka min ta'wilil ya ne ta'wilil ahadith eh, bayani ana fassara ko fashin bayi ko bayyana ma'ana ya ne ko to a wajen magabata an ce a ta'awin tun daga zamanin mazala sallallahu alaihi wa sallam akwai wannan kalmar ta'awin har zamanin sahabbai har tabi'ai yar bayan su duka abin da suka dauki ta'awin ka ba ma'ana fassarar ta da ta dace domin sahabban mazala sallallahu alaihi wa sallama sukan yi mafarki kuma sun zo su kan wa manzana sallallahu alaihi wa sallam labari wani lokaci shi yake fara suna magana ana shi yake buga magana da shi mai kuka gani in suka ba da labari sukan tambaye shi su ce ma awwalta zalika aw ma ta'wilu zalika sai ba su da bayani haka wannan shine ta'wil a wajen magana amma a wajen yan baya-baya da suka zo ma'anar ta'wil shine sarkun lafzi عن المعنى wajib ila معنى مرفوع shine ka ɗauke wani lafazi daga wata ma'ana wacce ita ce ta fi dacewa da wannan zuwa ma'anar da wata dace ba a baya aka samu wannan sai a ce an yi ta'auni ma'ana ya canja ma'anar magana gane ko abin da ya kamata ya bada ma'anar sai ya bada wani abu wanda yake ba shi ake nufi ya ce shi yasa a nan ya ce in kana ƙabidan da ta'awi domin asali akan azahir ne ake samun azahir wal mu'awwal azahir shine wato allaf lafazi wanda yake yahtamilu ma'anayai lafazi da yake daukan ma'ana guda biyu gane ko lakinnahu fi ma aqwa ya fi ƙarfi a ma'ana ɗaya daga cikin ma'anoninsa gane ko ma'ana zai iya ɗaukar ma'ana guda biyu amma ya fi ƙarfi a ma'ana guda ɗaya to a lokacin da aka ɗauke shi daga ma'anar da ya fi ƙarfi zuwa ga ma'anar da ba ta da ƙarfi to sai a ce wannan ya yi tawili ya ba da wata fassara da gane ko kamar yadda wasu suke fassara aya a alƙur'ani suka ce zahirin abin da ake nufi a nan aljanna guda ko dan tawili sai zai ce ba haka ake nufi ba abin da ake nufi liman tafa makama rabbi wanda ya tsoron Allah madaukakin sarki da tsayuwa a gabansa abin nufi a wannan ayar aliyu dan abi talib jannata yana da yaya guda biyu ba san da su kuma haka dai fasara ayar yau liman tafa makama rabbi jannata sai aljanna ba ta nufin ɗaya kaga wannan tawili ne na kilikili mutum ya kawo shi ana samun su yi tawili da yawa a canza wata ma'ana zuwa wata ma'anar da ba ita ake nufi ba kwata-kwata gane ko wannan shi ake kira a tawilin fasi tawili ne wanda baya karbuwa akwai abin da zai iya karban ka ba shi wata ma'ana da amma ba kowanne ba gane ko akwai al'alfazun zahira allati la takbalu ta'awil akwai fadin da baya karban ka bashi wata fassara sai dai wannan fassarar da ya zo ba na ma yana yana kawo mana abubuwan da kila wani zai yi sabani kai ya ce to ai dalilin da ka kawo akwai dalilin da ya ci karo da shi kuma dalilin da ya ci karo da shi shine kai abin da kake faɗa an samu abin da ya shafe shi ko kuma a'a kai abin da kake faɗa ba ma'anar da ake nufi ba kenan akwai wata ma'ana bima yasdu an yakuna mu'aridan bil ittifaq ya zama abu ne da za a iya zai iya zama mai tunkuɗe wani ba tare da jawa. kamar ka ce aya ta tunkuɗe wata aya kan har wannan ba ta a ma'ana dole sai ya zama mu'arid din ya zama aya ce in gane ko aw hadithun akhar ko ya zama wani hadisi ne dan misali ba za ka kawo aya ka ce zancen wani ya tunkuɗe aya ba zai yi ba gane ko kamar yadda a wajen imamu shafi'i ba za ka kawo aya ka ce hadisi ya shafe ka ba a wajen imamu shafi'i imamu Shafi yana cewa shi ne matsalar da take shiga cikin nasu cewa ƙur'ani yana shafa a ƙur'ani sunna tana shafe sunna ma'ana wata sunna ta zo ta kawar da wata sunna ko wata aya ta zo ta kore hukuncin wata aya ko wannan kashi biyu ke sai na uku a ƙur'ani ya zo ya shafe hukuncin hadisi wannan ma ba saɓani amma hadisi ya zo ya shafa ayar ƙur'ani ma'ana hadisi zai iya shafe abin da ya zo a ƙur'ani ko ba zai yi ba ba ya ba kuma kun gama yan shafe to ma'ana abin da ya zo a hadisi ba ya shafa abin da yake cikin ra'ayi eh ai ba a iya samun misali a gwada a gani zai iya shafewa ko ba zai iya shafewa ba ah, matsalar gado gane ko matsala ta gado Allah madaukakin sarki ya ce yusi kuma za ku fi aulani Allah ya mutu wasu ke a cikin ɗayayen mutu gaba ɗaya don haka duk mutumin da ya mutu yana da ɗa ba a yi da aka da ɗan cewa ko namiji ba ne ko mace ba ce gane ko ko musulmi ne ko kafiri Allah shi a wani kuma kafiri ma yi wala ne sa zai ci gado ko ba zai ci ba eh? idan mutum ya rasu yana da ɗan shi wanda kafiri ne ɗan zai shiga da tsoro zai shiga da shi Allah ce su kuma na wuri aulaki da me aka shafa wannan aulaki Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarisul qatilu shay la yarisul qatilu shay haka nan misali wannan gadan ta yi wa wanda ya rasu annabi dan annabi yana cin gadan annabi to me ya kore wannan hadisi da ke inna ma'ashirul anbiya la nuras to wasu kalmai suka ce kamar imam shafi ya ce ita sunna ba ta shafi a alƙur'ani wannan ba nasu za a kira shi ana sunna ba ta ɗauke abin da yake An ba tana bayani ne tana keɓancewa ne wasu malamai suka ce an samu sunna mai inganci zama ta iya shafi abin da yake cikin alƙur'ani matsala ce fiye a tilas akwai sabani a kan kai sosai an gane ko to shi yasa ma'ana idan mutum zai kawo abin da zai ci karo da wani dalili a wajen wasu malamai idan aya ce kake so ka kunkuɗe wata aya da ita kuma hukuncin da take da shi to zai ce ma sai dai in aya za ka kawo ma'ana ita ce take daidai da wani. aya ce za ta iya shafa aya kamar yadda Allah ya ce ma'anar sabmin ayatin a wurin siya na fi da khairin min ha au mithliha bai ce au duna Nuna duna ha ita ce suna a wurin wasu da haka suna ba za ta zo sa a Qur'ani a wajen Imam Shafi a wajen kila kuma fahimta da kuka yi daga farko to amma wasu malamai sun ce suna tana iya shafe wani hukunci na Qur'ani wannan babu musamman ya zama suna ce mutawatira kuma da suna ita ma wahayi ce ko ma yake kuwa ne hawa in in illa wahayi ne ba qur'ani wahayi ne sunna wahayi haka babu shin kalmar an ce wahayi ya shafa wa wahayi gane ko mana abin da yasa wannan shi yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo sabani ana mana dalilan da sai kawo sabani to an zo wani zai ce a'a wannan dalilin da ka kawo bai sai ci karo da wannan dalilin na ba mana ni na zo na rike aya kai ka rike hadisi gane ko kamar misali ka ɗauki matsalar sa hannu a a cikin sama ka zuwa ƙur'ani ko da ta eh ka ɗaura hannunka na dama akan hagu akan kirjinka a sallah ka zo ko ba ta zuwa ku ce da yau ku sani ba ba ta zo ba Allah madaukakin sarki ya ce fasalli li rabbika wanhar me annahar a ganin ne na halaiko to wasu suka ce fasalli ne rabbi ka wani har ka yi sallah ga allah maɗaukakin sarki kuma ka ɗaura hannunka a kan kirjinka ka shine wani har saboda na har wasu wasu ce a'a ba wani ake nufi ba ana nufin yanka ne a nufi a wani to kaga nan an samu ta ta'awil kenan ko ma'ana asalin ma'anar an dauke ta an kawo ta ma'ana da wasu wasu suna danganta shi da aliyu dan abi talib cewa ka zama da mutum da ka cewa ka san mai ka wanka ai waja an yadaka ala nahrika yasa wani in yazo sallah sai daura hannun shi ba ana samu ko saboda wannan wanhar din domin shi ne annaha annaha shi ne abin da yake wannan misali asalin ramin nan ya ke kira annaha. to amma rakumi ta nan ake soke shi gane ko almuhim kaga wani zai iya ce ma ya zuwa a fasari wani ce a a sunna ne tunda sahabbai da yawa sun rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunna tana tabbatar ya kawo hannunsa akan dama akan hagu a cikin sallah ko ya ga wani ya daura da abu akan dama ya zo ya cire abun ya daura dama akan ba haka in gane ko to irin wanda yakan kawo sabani yace au hadithun akhar ko kuma idan har ka kunkure a wani wani ya kawo ko yana so ka kawo mishi hadisi ne ba ka kawo mishi fatawar wani ba au mithli ijma ko kuma ka kawo mishi kwatankwata abin da yake ijma'i ma'ana ijma'i yana iya zama annasi ijma'i yana iya shafe hukunci ko ba iya shafe ba al-ijma' yana iya shafewa ko ba iya shafewa ha in an yi ijimai yana iya shafe ƙur'ani ko hukuncin Ko kusan ijimai shine daraja ta uku an gane ko daraja ta uku akwai misalin hadisi da imamu muslim ya rawaito shi hadisin abu qatada radiyallahu anhu shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana fi safarin da yana cikin tafiya kama da nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mittu ma'a shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake hanya ni ba sai nabi shi kada sai yace on board yace on board yace ka duba ka gani in gane ko fa sai nace hadha راكب هذان راكبان haula'i thalatha hatta سرنا سبعة sai da muka zama mun kai mu bakwai faƙada ya ce ifazo a alaina salatan su tsare mana sallar ai salatar fajr ba zuri ba ala azani dukkan su suka yi ta bacci ba ma a yi illa har wa shamsi ba abin da ya tafi su sai rana ma'ana zafin rana ya tafi su sun kwanta su yi faƙamu fasaru haniyata suka tashi sai tafiya kada ma manazaru suka sauka ta wanda suka yi alwala wa azana bilal bilal yayin sallah wa sallu suka yi sallah rakatayn fajr kuma sallu fajr sannan kuma suka yi sallah al-fajr wa rakibu suka ci gaba da tafiyar ngane gane ko suka ci gaba da tafiyar fa kana qala ba'dhum li ba'd li ba'd sajin suka ce masashi kad farratna fi salatina ai mun yi ci a sallar Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la tafriqa fi an-nawm duk wanda ya bacci bai sakaci ba innama tafriqu fil yaqara wanda ya saka cikin farkawa shi za shi yayi shi, yana ji ya ki farkawa da wannan haka fa idza saha ahadukum an salatin falyusallihi hina yadhkuruha falyusalliha hina yadhkuruha wa min al-ghadi lil waqt dan haka anan al'amru amru bi i'adati salati al-mansiya ba'da qada'iha حال الذكر من قد من قد ذلك الوقت منصور ni da aka ce a yi mutum ya maimaita sallar da ya manta gane ko bayan ya riga ya rama sallar sai kuma a zuwa ce sai ya sake maimaitawa idan ya tuna ce wannan abu ne wanda yake an shafe shi saboda ijima abin da yake so ya kawo a nan yana nufin ijima'in malamai ya shafe abin da yake cikin hadisi gane ko yace bi musulmi muslimina anna ghayra anna dhalika gairu wajibin wala mustahab cewa ba wajibi ne ba mustahabi bane ma'ana mutumin da yayi umarni da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam yace suka ce ma'ana sallah ta wuce su ya umarce su da su maimaita sallah idan da mutum ya manta sallar nan bai yi ta kwata kwata sai bayan shekara ɗaya ina sallah ta zami ta zai maimaita ko da mai ta wannan umarnin da aka ce maimaita sallar da ya manta ta umarnin zai maimaita bai yi ta eh, zai maimaita bayan shekara ɗaya ya tuna bai sallar to shi ne malamai suka ce wannan umarnin kuwa masu ya an shafe wa laisa alal alwudu umarnin da ya zo suke istihbab ba kan mustahabi a wanda a yi jima'i ba in da za a iya samun muhali yanzu abu ne da ya kamata mu sani shine abin da ya shafi jima'i yana da kyau a tantance menene jima'i kafin a yi hukunci da jima'i shi shine ah, ijtima'u العلماء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يعني في أمر من أموره shine zama a samu malamai su tattaru bayan rasuwar manzana sallallahu alaihi wasallam Kina sharadi na farko ba ijma'i a rayuwar annabi ba ijma'i saboda wahayi na sa Da haka sai bayan rayuwar manzana sallallahu alaihi wasallam ake samun ijma'i kuma din nan zai zama sai ya tattara dukkanin malamai kowa an ji ra'ayinsa kafin ya zama ijma'i don an ji ra'ayin kowa kuma suka zo suka zartar da wani hukunci guda daya suka tsaye a kan hukuncin ba a samu wanda ya saba ba duk cikin su kowa ya ce ya gamu su wannan shi ake kira ijimari amma da ba na gaba sunan shi ijma'i ba shi yasa idan ka bibi matsaloli na ijma'i ma da zai magana shi a gaba kaɗan in ka bibi matsalolin ijma'i za ka samu ba su yawa matsalolin da za a ce lallai an yi ijma'i a kan su babu kokonto a kan su ba ja to matsaloli ne kaɗan ba su yawa yanzu da za a ɗaura mana nauyin a ce mu je mu nemo matsalolin da in aka yi ijma'i a kan su to an haɗa mu da aiki na sai ka duk maganganun malamai misali ka tabbatar duk cikin malamai ba wani wanda ya taba nuna cewa shi ne da su ba ko da mutum ɗaya domin ko mutum ɗaya ne ya ce bai yarda ba shi yana wani ra'ayi sabanin haka ba su na wannan ijimai ba to ba da samun ijimai yana da wahala yasa ko da ka ga wasu littattafan ijimai kamar kitabul ijma na ibn mundir ko maratibul ijma na ibn hazm ko ka samu ibnu kudama ya nakan ma ijma'in malamai ko ibnu abdulbar ya nakan ma ijma'in malamai to sai ka yi takatun san sosai ka tabbatar da yasa kamar matsalolin da aka yi ijma'i a kansu ba su yawa yanzu misali malamai sun yi ijma'i a kan sallah wajiba ce ko sallah wajiba ce ba wani wanda ya saba zakka wajiba ce ba wani ya saba a azumi wajibi ne ba zai saba a ta ko aikin haji wajibi ne ga wanda ya sami iko ko a ran an fara nisa an fara sa sharadi ko sallah a masallaci a jama'a wajibi ne ko sunna ne Huh? to a nan sai sabani ya fara fitowa so ne ya ce shi ba wajibi ba gane ko domin yawanci kila dalilan da aka kawo cewa sallah cikin masallaci wajibi ne a wajensa zai ce dalilai ne ba kai tsaye suka ba suna nuni ne a kan haka amma wa sun nuna kai tsaye ne to sai a samu wasu sun saba gane ko to daga nan sai ka fara samu yasa na cewa matsalolin kaɗan ne in ka fara fita a irin wannan matsalolin da aka san su na ginshiƙan addini in gane ko to za ka samu ana samun saɓani sai wanda ya ce ma kaza ne wanda ya ce ma kaza ne to shi yasa shi ijma'in da za a same shi sai ya zama ijma'i ne wanda madogararsa littafin Allah da kuma sunna to shi ne ke zama ijma'i gane ko ana malamai su karkaru yasa a baya baya aka samu matsalar cewa suna cewa hanya zai wa a samu ijimai ma kuma kuna gani yanzu za a iya samun ijimai a wannan zamanin da muke za a iya samun ijimai a ce ka tattara duk malaman da muke da su ko a Najeriya ma kila ba za a iya samun ba ma ka ce a duniya ba ko a ka ko a a Najeriya dai ce duk malaman Najeriya an ce malami wanda ake nufi da malami wanda ya kai matakin zai iya bincike a cikin dalilai na addini gane ko ya ba da fatawa fatawa ta ma'ana ta yanci ma'ana bai dogara akan magana wata yana da ido zai iya bincike ya tabbatar da wata ma'ana dai an samu mutum ya zama mu ne kuma ma ce za a yi jima'i a dosu ko a fida ko kana ganin zai samu sai a ɗebo duk wasu malamai ba da aka san malami ne fitacce kuma a zauna a tattauna matsala da su kuma kowa ya yadda a a samu jima'i zai yiwu a yi a dosu saboda sai an zo an duba menene sifofin da ake so malami ya zama mujtahid da zai ba shi garanti ko lasisin ya shiga cikin taron jima'i? me ake nufi malamin tukuna wasu suna cewa wanda zai yi irin wannan idan bai haddace Kur'ani ba idan bai haddace Kur'ani ba alal aqalla duk wata aya da take da alaka da hukuncin shari'a ya haddace mafi karanci ne kenan zai haddace kashi biyu cikin uku na qur'ani tunda sauran ƙur'ani kisoshi to in ka cire kisoshi to duk wani abin da yake da alaka da hukuncin shari'a da ya hada shi sannan abu na biyu an dawo kan sunna alal aqalla ya samu haddace hadisai hadisai hadisi daidai daidai ma'ana hadisi mai yawan gaske da ya zama ya shafi duk wani babi na hukunce hukunce kamar ka ce yanzu ya haddace bulugun ba misali mutum ya haɗa shi bulugul maram duk inda ka taɓa shi a bulugul maram zai ce hadisin wani ne kuma ga shi da ya iya ma bayani a kansa to kaga za a iya samun shaidu ne yanzu kuwa a ce bulugun maram yana nan ya san tun daga farko kana buɗewa kitabun ahara ya san me ake nufi ya san hadisin waye farko a cikin littafin ya san hadisin waye na biyu ya san suwa suka rawaito shi ya san suwa ya suka kore hadisin sai a je gaba mana na kirga sufofin da ake so mutum ya tattaro su da tara kan shi kafin har ya zama mujtahid dan an zo yin ijma'i din ana buƙatar shi a ciki sai ya san kuma inda malamai suka yi ijma'i da inda suka yi sabani idan kaga sai ya karanta ibnu qudama daga farko har ya al sai shi ne ke kawo sabanin malamai da inda malamai suka kawo sai ya karanta iskiska shi ma za a bai ilaihi ko ka hawo da amsa na irin abubuwa sai ya san shi ciki da waje Don sai ka san fatawoyin umar fatawoyin abubakar duk wannan sahabban manya-manya da suke da fatawa sai ka san fatawoyin sai ka zo ka ga da ai ita ma ta san ta ciki da waje sannan waɗannan malaman na mazhabobi guda uku dukkan san su inda suka haɗu da inda suka ba sai a zo harshen larabci kuma ana sai ka san yaya ake sarrafa harshen larabci don da abin da za ka karanta din ya dogara ne akan fahimta ka da larabci sai mutum yanzu ya san komai da komai amma bai san larabci ba ba a iya magana da larabci haka ba za a yi zaman da ke ko dan an kawo wata kalma yanzu kamar yadda ake bayanin irin waɗannan lafazin da suke zuwa ko a zuwa ne ko ya ake nufi shi bai san su ba to kaga wannan ba magana da sashi a cikin hukunci da za a yi dan bai san yaya ne ne harshen larabci ya kusa sara da haka sai ya san me ake kira am me ake kira fas me ake kira mujmal me ake kira mubayyan me ake kira annas me ake kira azahir me ake kira al-mu'awwal da ya annasi ko da ya almasu duk sai wanda abubuwa shi ne mafi karanci a da za ta mutum ya samu da sai a zuwa ce to wannan wane ya cika sharuɗan da ake nema a gayyato shi yanzu wannan ƙarshen sai ka za ka gani da ƙyar za ka samu biyu ko uku a masu yi wannan sako ko wanda dai suka samu irin waɗannan sufofin zai wa zai wa ala inda yake kuma saboda yanayi da zamani suka samu wani gida ɗan haya islam ya haɗa waɗannan sufofin wani kuma gida ɗan ibtidaiya ne ko karatun zaune yayi ya haɗa waɗannan sufofin wannan kuma zalika ala zahiri ne amma dai sa yana da wahala a ce mutum ya san waɗannan abubuwa to aiki ne ba karami ba ya sa an yi magana ijma'i ma'ana ana magana manya-manyan malamai ne wanda sun san ciki da wajen hukuntar hukuntar shari'a ma'ana wanda za a kawo abin ne kowa ya baje kolin shi na wato asalin san fahimtarsa da hukuntar hukuntar shari'a gane ko kamar misali da lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu Ah, mutanen da suka ce su ba za su ba da zaka ba ai ta sabani a kan su amma daga karshe kamar ijma'i aka yi cewa a yaƙe su da bata a kashe su dan sai bayan an yi ta kawo da jire wannan ya kawo wannan ya kawo sannan aka tattara akan magana da ko cewa ya halatta a yaƙe to kaga wannan zai iya zama ijma'i inda ba wani sabani kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma zuwa ga Allah ba a tattara Qur'ani ya koma cikin littafi ne ba amma yana nan wasu sun haddace wasu sun rubuta a bawon bishiya wasu sun rubuta a ganyen bishiya saboda karancin kaya rubutu wasu sun rubuta a nan kafada na wasu dabbobi kamar barewa ko rakuma ya suna na abiye da shi amma ba a haɗa shi wani ɗaya ba amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da alqur'ani ya haɗa ma'ana sai da ya sauka duka ayoyin sun sauka amma kuma ba a ajiye shi a waje ba ko yaushe aka tattara shi ya zama waje daya bayan sa. to sai zama kaman malamai ke na a wannan zamanin bai duk sun yarda da haka dan ba wanda ya ce bai yarda ba an dai samu wanda suka ja daga farko daga baya kuma kowa ya gamsu bayan abin nan kenan tunda har aka haɗa shi duka suka yarda da haka to wannan ijma'i ne tun da duk cikinsu su ba wanda ya zo ya ce kai ni ba abin da yi nan ba wata da Umar ban yadda da su ba mun gane ko saboda haka wannan shi ake kira ijma'i shi yasa yanzu misali an ce za a yi ijma'i zamanin sahabbai zamanin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar sahabbai da yawa da haka irin waɗanda suke can ba su taɓa ganin shi ba sai sau ɗaya suka ci magana shi sau ɗaya ba dole a nemo su ba inda su ba su kai waɗanda suka musulunta tun daga farko har aka kai haka shi ba ko to kaga wannan shi ne zai nuna cewa ga irin waɗanda waɗanda ake da aka yi a wajen ijma'i to shi yasa shi ijma'i yana da muhimmanci mutum ya san sa kuma ya san me ake nufi da shi kuma yaya ƙarfin dalilinsa gane ko ijma'i hujja ne lokacin da aka zo ana ta tantama da shi wasu suna cewa ba yi da dalili a Qur'ani wasu suka tsare Imamu Shafi'i cewa sai ya gaya musu aya a Qur'ani da ta yi magana kai ijma'i to mutane ne masu tsoron Allah kuma wanda suke yi Allah Imamu Shafi'i ya kusa kai ya shiga cikin Al-Qur'ani ya ce ranar sai da ya karanta Al-Qur'ani su uku daga farko har ƙarshe na neman ayar da ta magana a kan ijimai kafin gari ya waye ba zai karanta alƙur'ani daga farko har ƙarshe sauke ko kuma yana duba kuma Allah ya mishi dace ya samu ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin dan haka ijma'i sabilil mu'minin duk wanda ya saba ma mu'minai khalafa al-ijma dan haka shi ake nufi da ijma'i yanzu ka duba irin wannan baita ai ta wuce a ce mutum ne kawai ya fahimta haka wannan wani shiriya ne na Allah wani sanarwa ne daga Allah yanzu aka ce mana duk abin da yake nan ta, abin nan sai mun samu mishi dalili alqur'ani ai za mu wahala ko saboda haka imamu shafi'i ya kawo wannan ita ce dalilin hujjar ijma'i kuma duk wani malami da ya zo bayan shi da wannan ayar yake gaba wuta kuma daga wajen shi aka samu dan Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ma'ana duk wanda ya bi tabarkin da ba na mu'minai ba ma'ana idan mu'minai suka tattaro akan abu wani ya saba mishi Allah ya ce wanda yi ma ka walla wa muslimi jahannam dan haka yace ijma'i ya zama hujja ga wannan ayar to kaga kana so ka kore wannan dalilin da ya kawo sai ka kawo ayar da ta wannan haka ya rage wanda ya ce ba hujja ba ne zai samu aya ya iya kawo da zai kuje wannan ne kuma da ya kawo waɗannan abubuwa wa'ana wanda za ka iya kawo su ya zama sun soki wani dalili shi ne ya zama aya ce ko hadisi ne ko ijma'i ya ce wa haɗa nau'ani wanda ya kasu kashi biyu a haɗu ma kashi na farko an yi a taƙi da an na haɗar mu'arido an na in jumla sai ya dinga ganin cewa abin da ka kawo ɗin ayar da ka kawo ko hadisin da ka kawo ko ijma'in da ka kawo cewa lallai shi ɗin zai iya zama suka ga dalilin da aka kawo amma dai a dunkule ne mana bai zo a raba ba ya zo ta cikin wasu dalilai don haka ya ce fa ya ta'ayyanu ahadu salatati min ghairi ta'ayini wahidin minha ba wai abu guda ɗaya ko ake nufi ba don haka abu ne da yake yana iya yiwuwa ne ya ce wani lokacin kuma ba, ahadahuma hadara. zai iya bayyana cewa guda ɗaya yake nufi da shi bi an ya'taqi da annahu masu sai yace abu ne da an an shafa hukuncin sa aw annahu muawwal ko kuma abu ne da baya ɗaukar fassarar shi ta asali sai dai abun ne. amma ba da ya kawo magana yace summa qad yaghliqu fil nas fa ya'taqidu al mutaakhiru al mutaqaddim sannan in ma ya kawo annas din ya ce nas ya shafe abin da kai kake baɗa. ma'ana dalilin da ka kawo an shafe shi ya ce zai iya kuskure a kai domin yana iya ɗaukan abin farko ya kawo shi baya na bayan ya mayar da shi farko wanda a nasu ka'idar nasu shine ku mai shafe waɗin shi yake zuwa a baya wanda ake shafe shi zai zo daga farko to tana iya yiwa shi ya juya ya kawo wancan abin wannan a baya eh ya kawo abin da yake masu ne amma ya kawo shi a rubuce sai ya ce a a ai wannan ba dalili ba saboda ka jinkirta wannan ka kawo wannan farko kamar misali a cikin alqur'ani lokacin da Uthman radiyallahu anhu zo ake tattara alqur'ani a zamanin sa bayan an gama hada alqur'ani gaba daya Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya samu Usman radiyallahu anhu yake cewa me yasa kuka jinkirta wani hukunci a cikin a akan wani haka yi tambayi Usman Usman radiyallahu anhu ce wallahi bai juya komai a cikin littafin Allah ba abin da zo haka na saka shine wato in kun karanta suratul bakara, maganar idda gane ko iddatul wafat idda ta dan wato ta kabari akwai ayoyi guda biyu da suka yi magana a kan mun gane ko aya ta farko wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ita ce aya farko hmm. wacce tana nuni akan cewa ta gaba wata hudu ne da kwana goma ko to a can gaba kuma Allah madaukakin sarki ce walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl yana nuna ta gaba shekara ɗaya ne to amma wanne ne ake aiki da shi eh wanne ne aka shafe shi suke karatu to wanne ne ya shafe wani na farko ne ya shafe na bayan ko na bayan ne ya shafe na farko to ya aka yi na bayan da ya shafe ya zo farko wannan ya zo baya tambayar da ya ma Usman cikin da rabu da zawa ai ya kamata a ce wannan wata hudu da kwana goma shine zai zo daga baya wannan kuma na shekarar ya zo daga farko to shine misalin da malai yake faɗa yace summa ya yaghliqu ku an-nafsi fa ya'taqidu al wa mutaqaddiman sai dauka na farkon shine a gaba na gaban shine a baya gane ko to amma Uthman yace wallahi shi da yake tanta komai a littafin Allah ba yanda yake haka yake haka ya rubuta shi shi ba zai rubuta komai wanda ba haka Allah ya rubuta ba saboda haka yanda ayoyin nan suka sauka haka suke a littafin Allah da haka shi bai canza komai yace wa qad yaghliqu fi ta'wil mutum yana iya kuskure cikin tawili din shine bi an yahmala al-hadith ala ma la yahtamiluhu lafzu aw anna hunaka ma yadfa shine ya ba hadisin fasara da ba ita bace ba hadisin ya zo ga yanda yazo shi ya bashi wata fassara ba wacce ba ita bace to yana iya yiwuwa haka ma'ana lafazin zai iya daukan fassarorin guda biyu amma shi da ya tashi sai ya bada fassara wacce take ba ita ake nufi ba a hadisin ya bada ita to kaga wannan zai iya haifar da sabani yi ko to duka waɗannan su ne cikin dalili na tara ya tsawaita magana a ciki za mu dakata kan wannan gabar gane ko shine wa a raba rumin aikul jumla faqad la yakunu zanikar muaridu dalan wa qad la yakunu al muaridu fi quwwati awwali isnadan aw matnan Allah ta'ala a'lam ah, zai magana kan ijma'i magana mai tsayi sosai saboda wasu gaskiya ba su san menene ijma'i din ba kuma ba su san menene karfin shi ba ba san ya ake samun ijma'i kuma dama babban damuwar mutum ya dinga ganin ya za a ce ijma'i ya shafe hadisi sai dinga gani akwai damuwa ko ma'ana wannan fa hadisi ne annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kuma malamai ne suka tattaru suka samu matsaya a wani abu ya za a yi ya tunkuɗe abin da yake wahayi wannan shi ne ishkalin da ya kamata a warware shi mutane su fahimta ko dan ta yi wuki da wani din masu tunkuɗe ijma'i wannan shi ne hujjarsu ya za a ce maganar malamai a wannan al'ummar ya zama ta tunkuɗe wani hukunci da ya zo a hadisi to anan ne za a ce ijma'i hujja ne ko ba hujja ba wanda baya gani sai ce kai ijma'i ba hujja ba amma imam shafi a cikin arisala ya yi magana mai tsayi a kan wannan shi ma ya ne ko shi fa ijma'in ba wai ra'ayin malaman ba ne ko shi ijma'in nan da kuke gani malaman za su zauna amma idan suka zauna din suna gina ijma'in ne akan ayoyi da hadisi kaga za a kai matsayar da cewa idan ijma'i aka ce ya shafa hukuncin wani hadisi ma'ana an tattaru akan cewa ayoyi kaza da hadisai kaza su suka shafa wancan hukuncin ba magana ba gane ko dan wasu ba sa ganin cewa ijma'i hujja ya yi ijma'i ba hujja da haka dan an tabbatar da cewa sanda wajiba ce ta hanyar ijma'i sai ce a yadda ba sai an kawo mana dalili a Qur'ani da Allah ya ce as-salatu wajiba ba ijma'i yanzu muke so ko sai an kawo dalili nassan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu wajib idan ko ba a kawo ya ce shi ba wani wani ijma'i kuma idan ka dan yi karancin fahimta baka gane ba sosai sai ka dauka kamar akan daidai dan ya kyale ka tafi tara ma littattafai gaba ɗaya daga farko hakan ya ce sai ka kawo mishi nassin inda aka ce sallah wajiba ne kila ba za ka samu nassi ba ma'ana an ta cewa as-salatu wajibatun akwai inda aka nasanta bin nas ko babu akwai babu dalilan ma'ana wajabcin sallah ne dalilan wajabcin sallah misali ha don haka ce an gina musulunci a kawo wa guda biyar amma ba ce sallah wajiba ba ce ana ba da bayanin abin da aka gina musulunci a kai mana irin abubuwan da zai dinga kawo wani sukan jima'i. cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat aka ce ka tsaya sallah cewa kai ka tsaya sallah ba ce sallah wajiba ba wani ya ce inna salata kana kana mu'minina mun an ce kitaban mawquta ai sallah kowace tana da lokacinta asuba tana da lokacinta azhar na da lokacinta da asar na da lokacinta shi ne ma'anar kitabar mawuta abu ne da allah ya rubuta shi ya iyakance kowanne da lokacinsa amma kamar yadda faɗa muku wannan kana iya samun cin karo daga wajen wani to irin wannan da zai kawo ma irin wannan shigoyin da za ka tunkare shi shi ne inda za ka tunkare shi sai ka iya bayanin ya fahimci menene ijima'i ya fahimci ma'ana abin da ijima'i ya dogara a kansa gane ko kuma ya fahimci cewa idan an ce ijma'i ya shafe wani hukunci menene ma'anar ya shafe hukunci ana nufin wanda suka yi ijma'i ne suka tattara ko suka ce abu da za mu ce ya shafe ko a'a akwai abin da suka dogara a kai da suke ganin wanda hukuncin ba shi bane ya kamata wannan ne ya fi kama daidai an gane ko kaga wannan abu ne da yake bukatar aiki sosai yasa yana da kyau mutum ya san matsaloli da aka yi ijimaji a kawo. wata shekara ya kai shekara kamar goma ko tara mun je gida wasu alhazai muna makaranta muna muna musu bayanin aikin haji wasu alhazai ko yan kaduna da ko yan abuja ana ma bayani akan matsalar jin da kaji ne ko ba kaji ne sosai na ɗaya daga cikin abin da ake yi wani ya yi tambaya sai nake musu bayanin cewa da ba ta daga cikin miƙatocin da matsala ta zama ke yake miƙata don haka sun shiga rudani ne wasu sun ba su fatawan cewa tunda sun yi miƙati a da ba wasu kuma sun ba su fatawan cewa sai sun yi yanka to wani a cikinsu gaban na ganin jagora ne sai ya ce min ai an yi ijimaɗi cewa jin da miƙati ne na ce to ta kawo inda aka yi imani dan an ce an yi ijma'i cewa shi da miƙati ce tun malaman duniya sun fa na ce ka sake koma ka karanta an yi taro na malaman malaman kasashen duniya hay'atu eh, al'alamiya mana sun yi taro A hatta takardar taron tana nan da aka yi dukkanin malaman da suka zauna a taron malamai kusan saba'in da saba'in da hudu ko da biyar dukansu da suka zauna malamai sittin da saba'in ko saba'in da ɗaya sun tafi a kan cewa duk da ba ne kafi da malam gumi allah ya ji shi da wani mustapha zarka daga siriya da wani malami dan maroko suka tafi a kan cewa da ne aka samu wasu malamai biyu ba su goyi waɗannan ba ba su ce waɗannan sai ce min ijimai na ce karka ce ijimai ya kamata da san me ake nufi da ijimai kuma akan wannan fatawar da yawa aka yi musamman an Najeriya an je jin da za a ce ko a yi kitabi a cikin da ko ina ga da Alhaji ka ba samun wannan matsalar kuma a je a yi ta kai kawo a kanta a ki samun nutsuwa dan baya daga baya bayan na musu bayanai wannan a kasar na wannan gidan bayan na musu bayanai shi kuma ya zo da nashi bayanin cewa yi jima'i ijma'i almuhimmi na musu bayani na cewa ba jima'i ba wasu daga cikinsu ba su iya gamsuwa ba suka dawo suka same suka ce su yanzu ne a kan su ba su gamsu jin da gida ke ba ta ce wajen ku yi kuma haka suka je suka yi yasa ya fi ya hankali su wajen saba'in da wani abu aka yi zama wannan su uku waɗannan ne fatawar tana na a cikin fatawar lajnatul da'im tana na a har da malam guri Allah ya yi masara yana daga Afirka akwai wani malami na siriya akwai wani mutumin maroko kamar su uku ne suna ganin suka taba kan cewa su suka ba kan da ta sauran gaba ne kuma suka taba kan cewa da ba ni zaɓi su sun fi yawa gaskiya sai shi ya ce ijima'i aka yi na ce a aka fahimci ne ake nufi ba da ijima'i in an ce ijma'i a ce dukkan su masu wannan yawan ko biyar ko nawa dukkan su su yadda cewa cin da miƙati ce ba wanda ya ja wannan shi ake kira ijma'i an gane ko to matsala ce da shi yasa yana da kyau a san menene ijma'i an gane ko yana da kyau a san menene ijma'i in ka ce malamai sun yi ijma'i akan kaza to kana nufin duk malaman duniya sun taru duk da yake yanzu duniya ta faɗaɗa ana iya cewa wancan lokacin iyakaci a nemo sahabbai wanda ba su wuce tsakanin maka da madina da wannan tsakanin ba ko inda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya bar nan wajen bayan rasuwar ne suka dan bauta wasu suka tafi sha wasu suka tafi ah, abin nan iraki wasu suka tafi wasu wajen. amma duk da haka abu ya taso umar yakan tara duk sa ya ce me kuke gani a kan matsala kuma sai a tsayar da matsaya guda ɗaya kuma a yanku ya sa idan ka koma cikin muwadda na mali za ka yi ta ganin irin wannan matsalolin? zai ce ya samu an yi an tattaro a matsala kaza in gane ko ma'ana an daidaitu kowa ya taɓa inda yake wasu suna ganin cewa za a iya yi ijma'i din amma sai dai akan kasa shi amma an kan kasa shi bai zama ijima'i ba ke tunda musuluncin na duniya ne gaba ɗaya sai a ce yan Najeriya su yi ijimai yan Ghana su yi ijimai yan abin su yi ijimai da yanzu ka zo ka ce ma za ka gayyaci malamai a zo a yi taron zaman Su wa za a gayyata ma'ana dole sai an samu masu ahaliya ma'ana wanda suke da cancanci dan ba za ka ɗauko duk wani mai wa'azi ka ce je shiga tare da jima'i ba ta yi wa'azi kawai ya haka ne ta yi wa shi kawai wajen shi wa'azi ne ma'ana an ka tara mutane mutum dubu goma ko dubu ishirin duk sai iya sa su kuka a kalma ɗaya biyu amma ka haɗa shi da wani abu wanda zai zo ka ce kun ci goma wani abu sai ga abin ya fuskara to kaga ba za ka ɗauko wannan da ka ce wa'azi a yanzu ya shiga cikin taron jima'i. kayo duk inda za a dosa shi ba nan yana ba an gane ko Ya sa akwai aiki ba ba kan ja a kan al'umma musulmi sosai Ya sa an ce ma malami a ƙasa kamar misali a ce mufti ne ko kamar yadda ƙungiyoyi suke da shi a shi shugaban majalisar malamai ta ƙasa ba ƙaramin aiki ba yana da nauyi a kansa babba kwarai da gaske a ce ma malam shi ne shugaban majalisar malamai ta ƙasa ma'ana tun malaman da suke nan wanda sun yarda da shugabancinsa a ƙarƙashin su kuma duk wata matsala da ta taso yana buƙatar sai ya zauna da kowa ya ji ya irin binciken shi a tattaro komai da komai a zuwa fitar da matsaya wuta wanda wannan kusan yana ɗan wahala har kamar kasar saudiya ta yi saboda albarkar da allah ya musu wahayi ya sauka a wajen da sauransu suna da ma kasashen larawa yawancin kasashen larawa za ka samu suna da ma'ana abin da yake tattara malaman kasar da ba. amma yi saboda bambance-bambance ila na fahimta da sauransu ba a samu wannan shine tasirin irin wannan bambance-bambance yasa ko da yaushe mutum yana iya bakin ciki da jin damuwa in ya ga al'umma kowa ya kama wani musamman ce ana kira suna gaba daya amma kowa ga inda ya kyauta ce akwai wani abu wata lema guda ne da za ta haɗa dukkanin malamai ma'ana wata matsala ta tasu yanzu kama alal misali lokacin da wannan abin ya faru na na aikin hajji da aka yi rasuwa ai wani daga cikin jagorori ya fito yana cewa to shi sai dai ba za Najeriya ba za su kara zuwa aikin hajji ba sai dai idan za su bar ba su dinga yin yanka wannan matsala ce ta addini da ke bukatar a zauna a kalle ta ba mutum da ya furta ba ra'ayi bane na mutum da ra'ayi ne na malamai ne kamata su zauna su zartar da wannan abin ba mutum da ya na san gida kun ji wannan wannan kada to kaga wannan aikin malamai ne a nan irin shugabannin majalisu na malamai da ake faɗa din su ne kamata su tattaro kansu su ce to menene mafita a wannan rana mara matsala ce a wasu. an samu mutuwa misali saboda wannan ko menene mafita menene a muni? ma'ana za a rage yawan mutane ne masu zuwa aikin haji ko kuma a abu saudiya za a ba su shawara ga abin da ya kamata su to idan irin wannan matsalar ta taso abin da ake yi kenan amma ba kowa ya shiga gida rediyo a yi hira da BBC ko VOA ko abin nan ya ce ga abin da ya kamata a yi ba? wannan ba daidai ne. malamai ne kamata su zauna akwai malamai a kasa ba ko idan kuwa akwai malamai a ƙasa wanda idan rikicin ganin wata ya taso su ake nemowa to ya kamata rikicin aikin haji ma a nemo su ko ai akwai fitattun malamai a ƙasar nan a nemo fitattun malamai manya-manya a kafa wani abin nan kwamiti a ce su yi bincike a kan kaza ne ne ne abin nan ne suke da nuna ya zama abin da suka fitar da shi suka tattaru bayan kowa ya yi binciken irin dalilansa sai su fitar da wata matsaya wannan matsayar sai ta zama kamar su sun ɗauke ma al'umma wannan nauyi sun ba su da ke kaga yawanci tafiye-tafiyen da ake yi akwai aiki a kansu mana dole wannan aikin na ilmantarwa da bayyana hukunci na addini kusan an yi sakaci a cikinsa sai aka ɗauki wani aiki duk da yake tsohon sauran ayyukan da ake ayyuka ne masu kyau gane misali a kara mutane a musu wa'azi a gina masallatai a gina makarantu amma ƙashin bayan wannan fa ne tabbatar da irin wannan wato ma'ana na jina ta malamai da wata matsala yanzu ka ba a cikin ƙasar nan matsala tana iya tasowa yanzu kama alal misali waɗanda Allah ya jarabe su masu damuwar boko haram wanda aka ajiye su a matsugunai din nan mafi yawancin matan sun zo da ciki misali ko to kaga ya kamata malamai a zauna menene makomar wannan cikin ya matsayin wannan yaran an haife shi irin waɗannan matsaloli matsaloli suna nan suna faruwa a ƙasar da ya kamata a ce akwai ma'ana majalisoshin malamai ko fada a gabanin musulunci su nemi wasu malamai na musamman manya-manyan malamai da aka san cewa masu tsoron Allah ne kuma sun cancanci haka sai a sa su a wannan kwamitin da zaran abu ya faru a matsayi kamar Najeriya suka ba da fatawa a kan wannan abu na sai a aiki da kuma wannan baya hana dan kila wani yana kan wani wata fahimta misali kamar ka ce wani dan kungiyar ansarar din amma fitaccen malami ba ka iya dauko shi ka ce wannan dan akhbarul din ko wannan dan nurul din wannan dan izala ne kaduna wannan dan izala ne jos duk ka ɗauko kowane ɗaya daga cikin misali ka tattara su waje ne ka ce ga matsala ta faɗo ta addini ku bincika wannan shine mafita ba wai ana nufin a'a ku zo mu yi musu ni ne ra'ayi na yake daidai ko naka ba a wannan matsala ce da ta addini muke so mu san waye ya ne ne mafita a kai don ka kyale kowa sai je ma mutanen bangaren iyaka abin da yake so ba su na ra'ayinsa kamar yadda wasu ka bayar a yanzu cewa shi ke nan Najeriya ba za su kara zuwa aikin hajji ba sai dai idan za a dinga ba su kanti a inda wannan kanti ne ko kuma sai dai kawai a madadin jifa din nan a ɗauke ma alhazan najeriya jifa su dinga yanka wannan fa hukunci ne na shari'a ma'ana shari'a ce za ta ce shin an ɗauke musu jifan yanka ya ɗauke musu jifan ko bai ɗauke ba wannan hukunci ne ko a hukumin shari'i hukunci ne na shari'a ina fata an fahimci wannan abin da dan wani ya ce shi kenan sai dai a yanka dama wanda bai yi jifa ba zai yi yanka amma idan yana da uzuri kenan gane ko ma'ana man taraka wajiban fa dam fatawar abdullahi dan abbas duk wanda ya bar abin da yake wajibi ne na aikin haji zai yi yanka kuma jifa wajibi ne ma'ana ba rukuni bane aikin haji wajibi ne ko baka yi shi ba aikin hajin ka yana nan amma kuma bai cika ba sai ka zo ka biya shi kuma ka bari lokacin jifan ya wuce kaga sai dai ka mai gurbin shi da wani abu to yanzu waɗannan wani dalili da sa aka samu ma'ana mutuwa da damuwa to wannan dalilin zai iya zama shi ma dalilin da zai sa a ɗauke ma mutum jima ya yanka ko ba zai iya zama ba abin da ya kamata a duba ko misali kamar yadda su iran suka yi duk da yake sun sa siyasa a ciki da son zuciya suka ce su sai dai a ba su gawa wajensu su kafu da zuciya ma'ana hukunci ne na shari'a ko za a iya ɗauke wata gawa daga wani waje a kai ta wani waje to kaga suwa za su yi wannan bayani wannan ba ambasadan kasa ba ne zai bayani ba shugaban tawagar gwamnati ba ne zai bayani ba. malaman shari'a ne za su bayani ba wannan to irin abubuwan da ya kamata mu fahimce su shi ne ma'anar abin da ya shafi irin wannan ilimi na usulul a san matsala ta taso ya za a tunkare kuma a shari'ance menene hukuncin ta kuma wannan hukuncin an bayar ana kyautata zakar ko a wajen Allah jin sarki shine abin da ya zama ne to kaga ba karamin aiki ba aiki ne ja tuku a da Allah jin sarki ya ma da yake cewa yi bambanci tsakanin ijma'i da jumhur suna da bambanci jumhur a wajen malamai waɗanda suke ahalus sunna wa jama'a idan aka ce a jumhur mafi rinjayen malamai an fi gina su a al'a'in al'a'immatul arba su ne abu hanifa ahmad eh, malik da shafi mafi yawanci an ce jumhur don su ne musu suka fi shahara a duniya gane ko ma'ana mafi rujayen malamai da su din da wasu su an samu wanda suka tafi akan ra'ayi kamar za ka iya samu waɗannan malaman guda hudu sun tafi akan wani ra'ayi ibn hazm ya tafi tare da su akan wannan ra'ayi sufyan al-thawri ya tafi tare da su akan wannan ra'ayi ishaq ibn rahoya ya tafi da su akan wannan ra'ayi abdullahi ibn mubarak dan duk waɗannan malaman su ma suna da nasu mazhabobin amma ba su tara imam al-auza'i fatawashi kenan da sauransu to sai a ce jumhurin malamai sun tafi ana iya samun wasu su saba in gane ko kamar misali a ce ma abu kau shi ne baya ganin wannan ra'ayi in gane ko ko a ce ibrahimun naka'i shi ma baya ganin wannan ra'ayi ko a ce daga cikin tabi'ai misali an samu wani da baya ganin wannan ra'ayi kamar a ce ibnu sirin baya gani to amma sai a ce jumhur mafi rinjayen malamai sun tafi akan ra'ayi ne abin da ake nufi da jumhur da haka jumhur wani abu ne da daban ijma'i wani abu ne daban Allah ta'ala na daga najeriya idan mutum zai taba aikin hajji zai dauki mai kati a zufa wani kanar zufa din nan dama ita ce babban tsarkishin mai katin beka saboda zufa din yanzu ana tafiya a jirgi kafin a kai jidda a tafiya irin ta jirgi kafin a sauka a iya kwaɗin jin da minti talatin gane ko ake cewa nan ne jufa ma'ana asalin inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya iyakanta na miƙati wajaje ne guda biyar hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli almadinati zal hulayfa wa li ahli najd qarn almanazil wa li ahli yaman يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل العراق ذات العراق wannan su ne miƙatai da aka san su shahara guda biyar zulhulaifa miƙatun mutanen madina yalamlam miƙatun mutanen yamma karnul manazil miƙatun mutanen da suke zuwa daga wato naji shine wato arewacin saudiya ke ko kudanci sai kuma wato juffa mutanen da suke zuwa daga yankin sham su ne siriya yawa abin wunan labanin falastin sai kuma za ku irin miƙatin mutanen iraki wannan shi ne miƙatoci guda biyar amma ba juda ce to ita jufa ɗin a wancan lokacin a wancan lokacin gari ne gane ko amma yana dab da bakin ruwa yana dab da bakin wannan babban teku na ba a maliya ɗin to zamani na tafiya na tafiya kasan ruwa yakan iya baya yakan iya gaba ma'ana sai ruwa ya ta tunkuɗowa gaba har ya mamaye wannan gari sai ya zama babu dufa ne ko da babu dufa malamai sai suka ɗauki ma'auni a wajen ma'aunin da aka samu sabani wasu suka ce me ake nufi da ma'aunin da suka ɗauka shi ne ake kira muhazar shi shine sai suka duba dufa ɗin nan suka duba wani gari ne wanda yake mafi kusa da wannan jofa din inda yake wato kusan eh, yanki daya da ita sai aka ga garin da yake shine rabi wanda shi ma a zafa wannan yanki ne sai suka tunda yanzu ruwa ne ba wanda zai tsunduma a ruwa ce zai bi kati a ba zai yi ba ko gara ma kana tafiya a jirgin ruwa ne a iya zuwa daidai wajen jirgin ruwa ne shi ke nan ka ce da baikan lamuma umratan buwa hajjar to yanzu ba jirgin ruwa tsari ba mu ba ma bin ta jirgin ruwa sai ta jirgin sama ta jirgin sama kuma ba ka da tabbas daidai ga iyakar mikatin nan to ka wasu suka ce mafi saukin ka sauka a jin daɗin sai ka hau mota ka sake a rabi kusan kilomita arba'in da biyar ne tsakanin jin da rabi sai ka je rabi sai ka ɗau mikati na akwai mikati a wajen sai ka dawo to wasu ka ce sai aka ɗau mu'azati to a mu'azatin ne ma'ana an ce ki wasu na da nufin an ɗauki sai sai wani malami ya ce ba sai ki ake nufi ba za a duba daga juffa din nan sai a duba nisan tafiya nawa ne aka ɗauka zuwa rabi sai a ɗauki irin wannan nisan a duk wani gari da yake kusa a sashi sai ya zama shi ma mai kafi ana matsalar tana na ana ta kai kawo a kai amma dai gaskiya a dalilai na shari'a masu ƙarfi mafi yawanci suna nuna babu wani dalili akan cewa jidda mai kafi akwai maganganu da yawa na malamai har a saudiya akwai malaman da sun tafi akan cewa ai jidda mai kafi amma wasu mutanen sham mutanen syria eh, da jordan sun ba al'adar su fatawa jidda mai kafi daga ma najeriya da ake ba da fatawa jidda mai kafi in ko dan najeriya yana da yan abu biyu ne yana samun sauki yana samun wahala inda zai samu sauki idan aka sauke shi a jidda aka ɗauke shi aka zarce da shi madina to ya fita a wannan rikici dan duk wanda ya biyo ni miƙatun wasu mutane to shi ma ya zama sai ya ɗau miƙatun to kage yanzu ya sauka a jidda zaman bai yi shiga harama saboda haka da ya sauka a jidda ana sa shi a mota sai aka ce za a kai shi madina to ya tsallake wannan wani shi ya ce ya tsallake da kyar ko kuma tun daga nan kamar yadda a zambar na filato misali aka ɗebe su ana ɗaukansu daga jirgi aka zance da su madina tare to su ma ba su da wannan matsala to mai matsala shine wanda za su zo ƙarshe-ƙarshen nan a ce an rufe hanyar shiga madina kuma in sun sauka a jidda maka za a kai to anan shine mutane ke cikin damuwa wasu suka ce larura ce wa daruratu tubihu al in ya kawo maka ya ce da ruwa tana halatta abin da yake haram tunda mushe haramun ne ka ce shi amma kaga ka mutu wajibi ne ka ci to shi ne sai ka yi mika a jidda wata a masa ba ta samu malamai masu saukin fatawa ne wannan shine halin da abin da yake amma dai gaskiya abin da zuciya ta kwanciya da shi ya kusa da dalilai a cikin kunkuma da tattafan gaskiya duk da ba da shi ne da wannan shi ne fatawa mafi mutuwa gaskiya ba za mu ta'ala a Allah shi ne mafi sai ya sha saukan ma'ajin da kusan sau biyu za a ce biyi zan yi kuma rama amma na dai sai na yanka don ne zuciya ta bata kwanta da wannan ba na yi haka har so amma ba na kama ma mutane ba ni ba da tun da ni na karanta na da kuma hakan shine abin da ya zama hujja a kaina ina ganin abin da zan iya bauta ma Allah da shi ne amma ba na lazanta kama wani da haka wanda zai yi zai iya yi akwai shekarar da muka sami irin wannan damuwar amma ita mun samu sauƙi saukin wasu ma suna ganin damuwa ne don tun daga kaduna na gaya ma wasu cewa ba inda zai kyautu kafin su ga jirgin su sa ka babu su don kasa ka ba ba yana nuna kayan harama ba ba yana nuna kayan iya ba na shiga da halami na da komai ana zuwa aka sauka ka ce maka zawo ce na ce to tun daga cikin jirgi da ma na yi niyya da to kaga na fita a cikin safanin masu cewa a a kayi ba kai ba wasu kuma suka shiga wannan rikici haka da wata shekara mun samu wasu alhazai su sun ɗauka makan za a wuce sai suka yi irin wannan niyyar suka cire kayansu da komai suka sa harami suka ɗau niyya sai da muka sauka a jidda sai suka ja ce a yi magina za a suka je suka ce za su ware na ce in kuwa kuka ware wannan haramar kun shiga cikin damu kuma aka suka zo suka ware wasu a su alhamdulillah bayan musu bayani gamsashe domin baka shiga aiki ka cire aiki a cikin mutum biyu daga cikinsu daga baya sun afuwa sun zo sun yi sun yanka gaskiya amma ɗaya daga cikinsu ya ji dan ya yi ta jiran malamai ma a nan da sauransu amma dai ban samu ban samu wanda ya ba shi fatawa ta cewa kana iya sa harami ka cire ka canja wannan kuskure ne gaskiya kuma dukkan abin da kai shi sababbin al'adai a maimakon su tsaya su bar abin da ya kamata su yi tun daga kaduna suka keɓe kansu suka yi wani ɗan guruf ɗinsu ba sa so su ga sauran mutane don ta ake su ma sababbin halittu suka je suka auka kuma nan gaba ayin baka iya abu ba baka iya shi ba aikin hajji idan buɗe kunnen ta aka yi aka tura ma littafin aikin hajji, daga cikin rasada ko iziya ko ishimawi ko mota aka tura ma a kunne wannan an kaje sai ka gaba haka shi abu ne da ba ka iya mishi hukunci da zuba irin wannan abin ya faru ba tana iya zuwa kila wanda ya je banan nan da za a ce ya koma ya koma ba iya ga wajen an canja yanayin yadda zai to abu ne da in ba ka san shi ba ma'ana kowa jahili ne a kansa yasa da aka samu sabani na safa da marwa eh, wasu malamai suka ce safa da marwa sau goma sha hudu zai ma'ana in ka zo daya ka ko in ka zo ka koma daya ke asan in ka zo shine daya in ka koma biyu to wani daga cikin malamai ya ce in ka zo ka koma daya ke shine ibnu hazm ya saba ma duk malamai ibnu qayyim da yake mayar mushi da martani ban shi ba ce yake ku da shi dan bai taba aikin nabi ba da yayi aikin haji ba sai ce a saba da marwa ko sha hudu ba ai kuwa ya san wannan wahalar sai ka ji kafa ka kamar za ta banne a cikin ka. ya ce bai taba aikin haji ba ne kuma da bincike bincike cewa bai aikin haji ba ya ba da wannan fatawa to aikin hajji in baka san shi ba baka san shi ba ka hakura da shi kawai kabu wanda yake ya zai nuna ma gashi yadda za a yi amma an ka ce za ka yi da kanka wallahi sai mutum ya shiga kaba ya rasa ta ina zai fara ko ka je ka gama dawaji ka rasa ta ina za ka yi ka je safara ba sai ka ga ko ina ya kunne ba. kila za ka fita masallacin so ka dawa ka dauka ka je zama da zama ana samun haka kawa da zani wani ba sai ka je ka gama yawo da shi an gama tawafi sai kun dawo gida ne ce ni ban gan ba ce a ina ka tsaya ce wallahi ni ba ga inda sama da marwa take ba ana samun haka da yawa wani sai ku gama kun tafi tare da shi da komai in ya ga wasu mutane ya ya bi su gaba ɗaya sai ya bace sai kun dawo gida wani lokacin kun kwana biyu sai ya same ka ya sa riga sai ya ce malam ni fa ban je dutsen nan da ake zuwa safa da marwa to kaga abu ne da in ba sanin shi kai ba akwai damuwa gaskiya Allah ne ya samu dace Allah